واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا amma yaron da kai mana inkarin kashe shi kuwa to iyayensa sun kasance mumine ne shi kuma ya kasance kafiri ne a ilimin Allah sai muka ji tsoron in ya balaga yana iya tursasa su akan kafircewa Allah da ƙetare iyakokinsa saboda tsananin soyayyarsu gare shi ko kuma saboda tsananin bukatuwarsu gare shi.